Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shirin na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma sigana. Masu sauraro barkamu da da wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoton tallafi ga matan da mazan su suka rasu a Borno. Bukatar farfado da dokar inganta rayuwar na kasassu a Sokoto daga Adama kuma muna da rahoton rayuwa bayan illar Boko Haram. A jamhuriyar Nijar alkawarin zane kan ruwa na 'yan siyasa ke damun jama'a. Muna da shirin yanayi da muhalli da kuma shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru inda za mu kammala da sharhin muryar Amurka. Duk kafin waɗannan a saurari labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. Dangane da karuwan cutar COVID-19 a birnin Los Angeles, magajin garin birnin Eric Gassetti ya sanar da yiwuwar sake kulle birnin makonni kalilan bayan da hukumar birnin ta sassauta dokar hana zirga-zirga a gidan yarin jihar lamarin yarin caɓe inda hukumomin jihar California ke tunanin sake 'yan gidan yari kimanin dubu takwas masu ƙananan laifi. jihar california na ci gaba da kasancewa kan gaba wurin yawan masu cutar inda aka tabbatar da kimanin mutum dubu hudu sun kamu da cutar domin sassauta wannan matsala jama'ai sun ce suna tunanin sake 'yan fursuna dubu takwas masu kananan laifi da ya rage musu kasa da kwanaki tamanin su gama zaman su na gidan yari masu sama da shekaru talatin da basu da cikakken koshin lafiya ne za a fara sakewa kimanin 'yan gidan yari dubu uku a california ne aka tabbatar da sun kamu da covid-19 kana akalla mutum goma a ciki sun mutu masu suka sun ce musayar 'yan fursuna shine sanadin bazuwar cutar a gidan yari tun lokacin ne jihar ta maye gurbin babban jami'in kiwon lafiya na gidajen yari wasu da suka taba zama a gidan yarin kuma sun bayyana abubuwa da suka gani a lokacin barkewar annobar don takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat joe biden ya faɗa wa amurkawa jiya talata cewa shugaba donald trump ya rabu da ku kana ya rabu da wannan ƙasa a wani bayanin sa da aka yada kai tsaye biden ya zargi trump da gazawa wurin yaki da annobar coronavirus yana mai cewa yayin da cutar ke kara bazuwa a kulli yaumi amurkawa ma'aikata da dama sun rashe ayyukansu kana ba su da kwarin gwiwa tsohon mataimakin shugaban kasa ya faɗa cewa ma'aikatan trump don kansu sun tabbatar da shugaban ya gaza akan muhimman abubuwa a matsayinsa na shugaban amurka aiki ne na kula da ku da dukkan mu baki ɗaya Biden ya ƙara da cewa ya kamata shugaban ƙasa ya nuna kulawa da jagoranci da kuma ɗaukar alhaki kana kada ya ja baya. Sai dai a bayanin wuni akan coronavirus a jiya talata Trump ya bayyana gwamnatinsa a matsayin wacce ta taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da cutar yana mai cewa za a ga maganin rigakafi da ake niyyar fitowa da shi a cikin 'yan kwanaki kalilan fiye da yadda mutane suke tunani kana yana tattaunawa a tallafa tallafawa amurkawa da cutar ta shafa fadar waters ta fara bayanin wunin ne bayan dakatar da shi a ƙarshen watan afrilu majalisar dokokin misira ta baiwa shugaba abdul fatah al-sisi dama ya kai gudunmuwan sojoji a makwabciya libya idan bukatar hakan ta taso a farkon wannan wata ne sisi ya yi kashedi ga gwamnatin libya da ke birnin tripoli ta yarjejeniyar ƙasa da masu goya mata baya a Turkiyya cewa su yi taka tsantsan kada su zarce gona da iri abin da ya bayyana mai muhimmanci ga tsaron misira a birnin sirt na libya mai tashar jirgin ruwa kuri'ar da aka kada a majalisar dokokin misira akan abdul fatah al-sisi ya dauki mataki a libya bata nuna fara ayyukan soji nan da nan akan dakarun abokan gaba a libya ba a halin da ake ciki kafafen yada labaran misira sun ce sisi ya zanta da shugaban amurka donald trump ta wayar talho da yammacin ranar litinin tattaunawar da ta mai da hankali akan tsagaita wuta a libya domin dakile barnar da ke faruwa a yakin majalisar dokoki a gabashin libya ta fitar da wata sanarwa a makon da ya gabata ta ba da dama misira da ke goyawa gwamnatin wucin gadi ta abdallah altini a gabashin libya ta kawo mata gudunmuwar soji idan bukatar hakan ta taso ganin yadda turkiya ta shiga dumu-dumu a cikin libya kana ta ki mutunta 'yancin kasar an zargi wasu 'yan kasar china guda biyu da yin kutse a cikin ayyukan ɗaruruwan kamfanoni a faɗin duniya ciki hadda kamfanonin nazarin halitta da suke ƙoƙarin fitowa da maganin rigakafin covid-19 da kuma jinya yayin da suke aiki da ma'aikatun tsaron china ana zargin lin yu mai shekaru 34 da kuma don zahi mai shekaru 33 da aikata laifuka 11 a gundumar gabashin jihar washington a jiya talata karin farko da masu shigar da kara amurka suka zargi masu kutsen china da aikata laifi da suka bayyana babbar barazana na yin aiki da kasar china yayin da kuma ake auna kamfanonin domin biyan bukatun kai john damar shi shugaban sashen tsaron kasa a ma'aikatar shari'a ya zargi china da taimakawa masu aikata laifin kutsen ya ce yanzu china ta ɗauki gurbinta tare da rasha da iran da kuma koriya ta arewa a cikin kungiyar kasashe masu abin kunya da ke ba da kariya ga masu kutse don su kuma miyagun su ba da bayani masu amfani ga kasar china domin ita ma ta baiwa jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin china wacce ke neman fasahar kamfanonin amurka da kamfanonin da ba na china ba ruwa a jallo ciki har da masu nazari akan covid-19 in ji damas a wani taron manema labarai a ƙarshe kungiyar makarantu masu zaman kansu a ƙasar kenya suna kamun kafa wurin gwamnati ta taimaka musu su ci gaba da rike makarantu da kuma malamai bayan hukumomin ƙasar sun sanar cewa saboda covid-19 za a ci gaba da rufe makarantu har zuwa watan janairu ma'aikatan ilimi a kenya tana da taimaka wa malaman makarantun gwamnati amma galibin malaman makarantu masu zaman kansu suna sauyawa zuwa wasu ayyuka don samun abin rayuwa a cikin tsakiyar watan maris gwamnati ta dakatar da karatu a duk makarantun kasar a kokarin dakile yaduwar cutar covid-19 yayin da malamai daga makarantun jama'a ke ci gaba da daukar albashinsu akasarin malaman makarantu masu zaman kansu ba su samun albashi peter ndoro shine shugaban kungiyar makarantu masu zaman kansu ya buƙaci gwamnati ta ba da tallafin kuɗi ga makarantun na 'yan kasuwa ndoro ya faɗa wa muryar amurka cewa kimanin malamai 1,400 sun rashe ayyukansu sakamakon rufe makarantu saura kuma ba su samun biya nufi jihar borno inda wakilin haruna dauda biyu ya aiko mana rahoton tallafin dala dubu biyar da wata gidauniya daga amurka open society foundation da haɗin gwiwar al'amin foundation a maiduguri ta ba mata hamsin da mazajensu suka rasu sun ba da tallafin dala ɗari ɗari ga mata hamsin da rikicin boko haram jefa cikin halin kakani kayi waɗannan mata dai sun haɗa da matan da aka kashe mazajensu ko 'ya'yansu ko sace masu ɗaukar su da waɗanda aka raba su da muhallansu da ma waɗanda ba su san inda 'ya'yansu suke ba ko kuma suke ke hannun jami'an tsaro wanda mafi yawansu yanzu zakan ke ci gaba da samun mafaka a sansanin 'yan gudun hijira malama asha tubu bade na ɗaya daga cikin irin waɗannan mata me ke so ki da wannan kuɗi da aka baki ina son doka jari in yi sana'a ni ma zuciya na ya kwanta mutane ma su kalle ni ba datti ba komai daga wani gari kika zo? daga sambisa ne na zo daga sambisa eh ta eriyan ba ma eh wannan yarki ce eh yarinya na ne ki taba samun irin wannan tallafi a'a tun na fito ban taba samun wannan tallafin ba amma har yanzu yara na uku har yanzu akwai a jeji tare da mahaifinsu suke ne? a'a suna wajen kanin babansu ne to eh. kanin babansu ya zo doke su ne ko kuma sun bi shi ne da aka kashe mijina in zan je in doka yara na ni in sun zo sun kama ni sun tafi da ni zan je in kwashe yara na tafi da su shine sirkina in ta karba a waje na ta ce zan je yaran su sha wahala ba kam ba zai yi ba in bar mata mu tafi in na samu hanya sai in kama hanya in zo in same ta sai mu fita da yara yarana yanzu yana wajen kanin babansu nawa kika ce yara na uku guda ɗaya ne za gaban ki eh shekaran ta nawa wannan wannan shekaran ta hudu tana karatu eh a ba ta karatu hajiya hamsatu al-amin da ita ce shugabar gidauniyar da ake kira al-amin foundation akwai kuma mata wai da yan mata wayanda boko haram suka dauke su suka tafi da su sun daddawo muna da fiye da ɗari biyar mun koyar da su sana'o'i sannan to kuma a ciki shine muka dauka musu alkawari za mu ba su tallafin kuɗi wato nan da dolar amerika ɗari a lokacin dola ɗari ta tashi a kan dubu talatin da biyar su hamsin dukansu mun ba su dubu talatin da biyar biyar don su taimaki kansu da kansu. Kuna da niyyar faɗaɗa wannan tallafi ne ko kuma kun tsaya daga wannan? Insha Allah insha Allah. Sannan mata suna da wanda suke karkashin kungiyar ki za su kai nawa waɗanda suka samu kansu cikin wannan ibtila'i na jaraban Boko Haram. Muna da ɗari biyar da tamanin yanzu hakan nan. Har yanzu dai ana ci gaba da samun kwararruwan 'yan gudun hijira sakamakon ci gaba da hare-hare da 'yan Boko Haram ke kaiwa kan jama'a musamman ma mazauna ƙauyuka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaishe ka haruna da sauran ɗimbin masu sauraron muryar amurka daga adama kuma cibiyar demokuraɗiyya cdd ta shirya wa shugabannin addini bita don samun maslaha mai ɗaurewa tsakanin al'umma bayan fama da illar 'yan ta'adda wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz na ɗauke da rahoton babban jami'in bincike na cibiyar ta cdd farfesa mala mustapha ya ce dole a haɗa hannu domin samar da fahimtar juna wannan fitinan kuma bai tsaya a kashe-kashe ba ya kawo rashin jituwa tsakanin al'umma to ta yaya za mu fito da wani hanya mafita da al'umma za su yarda da shi ta hanyar sulhu a addinance aka yarda da ita bisa ga koyarwan qur'ani da hadisin annabi cewa mu zo mu samu malamai su ne ginshikin al'umma bisa ga ka'idodin da sun ce ce yaya mutane za su kawo sulhu don a kawo zaman lafiya a kasashen wani bangare kawai za ku ce misali na musulmi ko kuma a'a dukkanin addini za ku kawo su waje guda ne ko kuma a'a kowane za ku bi su ba musulunci kadai ba wannan ne ta fannin ne na sulhu na musulunci muke amma a wasu a state mun yi interfaith dialogue ake kiransa daban-daban kowa ya da cewa eh irin zama kamar na sulhu na yana da matuƙar amfani wajen kawo zaman lafiya shi kuwa jawabinsa alhaji gambujika da ke zama shugaban majalisar musulmi a jihar ya ce akwai rawar da kungiyoyin addini kan taka wajen wazar da zaman lafiya to amma kuma akwai wani hanzarin da ba gudu ba tabbas wannan taro yana da alfanu zai karfafa wa su masu gabatar da sulhu a headquarter kenan da kuma ƙananan hukumomi domin yanzu ayyuka da yawa hotuna masu na mero majalisa da shirya tsakanin al'umma wannan zai karfafa musu gwiwa kuma zai ba su sabbin dabaru na gabatar da wannan cikin sauki ku shugabannin addinai na bangarori biyu na musulunci da krista irin wani taruka da ake muku wani damar haku kai domin aiwatar da abin da kuka koya sabili da muna aiwatar da abin da ake koya mana shi yasa mun kullum yake faɗaɗuwa jama'a suna kan amincewa da shi ilimi da muke samu din yana taimakawa wajen gudanar da ayyukanmu sau tari dai aka mazargi gwamnatocin jihohi ne da shakulatin bangaro a bangaren sasanta al'umma batun da ko honorable abdullahi Adamu Firimbe da ke zama kwamishinan harkokin raya karkara da ci gaban al'umma ya ce fa ba haka ma mazancin yake ba. Shi ya sa ka gan mu a nan yau kuma an kafi duba ganganun mu da muka yi duka a nan yau magana adalci. Idan babu adalci tsakanin al'umma babu ci gaba. To shi ya sa yanzu muke kokari mu a gwamnatance za mu tabbatar da cewa an yi adalci wa al'umma waɗanda a dalilin irin waɗannan fitintinu an cutar da su ta wani hanya za a tabbatar da cewa lokacin da ake kokari a samu zaman lafiya su kuma an kyautata musu rayuwarsu kuma da izinin Allah za mu ci ci gaba da ba waɗannan kungiya na cdd goyon baya ta ida manufofinta saboda manufofinta suna da kyau koma da menene in iya magana dai kan cewa ya zama lafiya ya fi zama ɗan sarki ibrahima abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A Sokoto kuma masu fama da larurar na ƙasa ne suka nemi a farfado da dokar inganta rayuwarsu da har yanzu dokar bata samu ta goma shi ba bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ranta ba mata hannu. Ga Muhammad Nasir da rahoton. Daga cikin tanadin wannan doka akwai samar da hukuma da za ta kula da bukatun waɗannan mutanen domin ta samar da ilimi, kula da kiwon lafiya da matsuguni ga waɗannan al'umma. Mutane masu wannan lura da nizanta da su a nan jihar Sokoto sun nuna shakku akan ta hanyar hawainiya da ake samu ga gwamnatoci wajen aiwatar da wannan dokar sunana dai alhassani muhammad dan iya mai magana da yawon sarki makayan sarki musulmi iyaka ana magana masu bukata ta musamman ga baki in an samar da wannan hukuma a jihar sokoto za ta walwala duk matsalolin mu kusan duk matsalolin mu a halin yanzu wallahi rashin wannan hukuma ne sunana abdullahi barawa gida dawa sokoto ni ne sakatare na hada da kungiyar musakai jihar sokoto akwai mutanen mu waɗanda an bukata sai ma ka zo ƙananan hukumomi sannan za ka ganin sunan ma cikin birni alhamdulillah da dama dama amma wallahi in ka zo ƙananan hukumomi economy ka gane su wallahi mallan abin sai baka tausayi to hakan ga na tabbatar da idan aka yi shi matsayin jiha to ko su kana hukumi za su amfana a nan jihar Sokoto an samu dan majalisar dokoki na jihar mai wakilta mazaɓar shagari barista mai dawa kajeji wanda ya gabatar da kudirin doka gaban majalisar dokoki akan abin da ya shafi kula da yanci na mutane masu lalura ta musamman matsalolin suke fuskanta sai kaga an zo an yi gina amma a yi la'akari da cewa akwai yan uwa masu lalura waɗanda ba su da kafa watakila keken guramu gare su amma ba a yi wannan tanadi na cewa idan mai keken guramu ya zo ga yan zai ba ba wani Allah ya jarumce shi da rashin idanu ba amma yi wani abin da zai iya rikawa ya kai kai ne cikin wani daki ba za ka ga an to abun da shahe kamar wurin sha'anin aiki ko shiga layi wani samar da wani abu ko a asibitoci ko a hilayen jirgin sama ko a tashan mota to idan aka zo wurin gogoriyo a zo a sheka da gudu a shiga layi yan uwan da ke da lalura kaga ba za su iya wannan abin tare da yan uwan su wanda Allah ya ba wannan kudurin doka idan Allah ya sa ya zama doka ya yi duk ga tanade tanade ko kafin samar da hukumar da za ta kula da bukatu annan mutane a jihar Sokoto gwamnati ta ce tana kula da jin daɗin su daidai gwargwadon hali mai yadda kwamishina kula da jin daɗin jama'a farfesa isha madawaki ta shaidawa murya amurka inda ake koya ma masu lalura ta musamman sana'o'i don an ce da a baka kifi gara a nuna maka yadda za ka yi iyo ka kama kifi din amma cikin su akwai waɗanda ba su iya sana'o'i la'akari da waɗannan ne ya yasa right honorable aminu waziri tambo ya ci gaba da wannan alkawari nashi na tallafa musu da dubu shida da ɗari biyar a kowane wata wanda alhamdulillahi an san an daɗe ana yi sai dai yanzu kawai hali ne ke da yau a yi wani lokaci ba a yi ba idan majalisar dokoki ta jihar sokoto ta amince da wannan kujerun doka ana sa ran zai taimaka wajen rage wahalhalu da waɗannan mutanen ke fuskanta a rayuwarsu muhammad nasir murya amurka daga sokoto najeriya za mu shiga jamhuriyar nijar da ke shirin babban zaɓe a watan disamba jama'a ke nuna rashin jin daɗin su ga ɗabi'ar wasu 'yan siyasa da ke bayyana lokacin zaɓe amma bayan kammala sai a neme su a rasa sai kuma wani zaben haruna mamban bako daga birnin kwanni ya haɗa mana wannan rahoto jamhuriyar nijar da za za ta shirya zaɓuɓɓukan gama gari da suka hada da na ƙananan hukumomi na 'yan majalisun dokoki na ƙasa da na shugaban ƙasa daga ƙarshen shekarar nan ta 2020 zuwa farkon shekara ta 2021 talakawan ƙasar ne ke cewa sun garawa kowanne ɗan siyasa kuma sun gaji da gafara sa ba tare da ganin ƙaho ba. Ni na alhaji malam mai tambula na maradi siyasa ita ayaban ya zama maka gado ko ina ake siyasa sai ka samu wannan matsalolin. A duk ƙasar sai Afirka sai ka ji dai mu dai mun an tura mota amma an bar mu da hayaki dama haka take kowa yana shirya da ya ga dama amma lokaci ya ji daɗi manta ya kai da kowa sai dai ai ta'adda a dai dai Allah ba dai mai imani talaka ai ka san su dama ko can su ai dubara ce ake nuna musu inda za su ne abin sani ba inda dai zan ganin za su samu can ne sai ganin ta kuma sai su tura mota kuma ta bar ta da hayaki haka ta zage mota to lalle gaman dai kau ya kamata da aji hankali a gani tunda dai kowa an an garawa duk wanda an karga an ta ishi an kare Wannan lamarin na halayyar 'yan siyasa ya daɗe talakawa na kokawa da shi a jamhuriyar ta Nijar a daidai lokacin da za ka ga 'yan siyasar sun kasa samarwa jama'ar su mahita hasalima za ka ga 'yan siyasar. An ba su mukammai ba su da ko keken hawa amma a kankanan lokaci sun mallaki ɗimbin dukiya da suka haɗa da motoci gidaje da tarin kuɗaɗe ga yin da waɗanda suka zaɓe su. Wannan shi yasa malam Abu zai da cewa ba. a nan gaba sai sun dubi wanda ya cuncunta kamin su yi zaɓe. Duk mun gane ƙuri'ar ka ba kuɗi ba ka janta a ka dibi shin mutunan ga wani irin magana ce zuma da ita sai ka tantance ka ɗauki wanda ya dace ba kuɗi ba ga ka sai da ƙuri'ar ka gashi yanzu ni'imomin ga da Allah sabke mana ruwa sulacin garuruwan mu malam da mu ɗauki mutum ko talaka ne wanda adda adalci to shi ya kamata mu zaɓa ga mu zaɓi wannan rigar in mutum ya shige cikin ansambile ya sa kilimikin shi bai komowa kuma sai yanzu sa'an nan yan abu ya kasance a munta wurin wurin gaisuwar rasuwa shi ku ba ita ta ba a shekara guda wani dubite bai zo garin su ba zu in ka taho kale mana kururuwa a'a kyale kana za mu mu tsaya dama mun yi lazari in mace ta mun ka ga adala ta uwa mumuna ita za mu dauka in namiji ne latuji babu ruwan mu da riga ko mota ka tasirin da kudade ke yi a lokacin zabuka a nahiyar Afirka da halin talauci mai tsanani da jama'a musamman mazaunan na karkara ke fama da shi su ne 'yan siyasa ke amfani da su domin yaudara talakawa a lokacin zaɓe haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar kana shafa muryar amurka ke sauraro gaishe ka Yahuza daga Baucin Yakubu. Aisha Mu'azu shigo da shirin yanayi da muhalli. sauraro assalamu alaikum barkanku da hantsin yau kuma barkanku da kasancewa da shirin yanayi da muhalli suna na aisha mu'azu idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli makonni biyu da suka wuce mun tattauna da shugaban hukumar nasriya game da abin da zai biyo bayan kullen corona dangane da ingancin da aka samu na yanayi to a yau a cikin shirin za mu ji ta bakin ministan yanayi da muhalli na najeriya dr mahmud muhammad abubakar bayan da na masa tambaya game da irin tanadin da ma'aikatar yanayi ta najeriya ta yi don kaucewa komawa gidan jiya sai ya ansa cewa ba za mu taɓa samun inganci rashin raguwan kamar yadda muka samu lokacin da ake kulle ba amma a yanzu mu tsarin da muka yi ma'aikata ta kula da lafiyar muhalli mun kakkaba dokokinmu yanzu haka ma Allah da ikon shi lallaraban nan da ta wuce mun gabatar da kuduri na ainihin kula da yanayin bola da ake tarawa domin mu samu tsari wajen sarrafa bola da tarata da kwashe ta da zuwa sarrafa ta da kuma duba ma waɗanne irin abubuwa ne a cikin bola da za mu iya sake juya su ne amfani da su ko kuma misali ledoji da ake zubarwa da za mu iya ɗiba mu wanke mu narkar mu sake yin amfani da su ba sai an ji ana yin sabuwar leda ba dan dama sun zama ciwon ido a doran ƙasa ledojin nan yadda kuma suke jawo matsala ga dabbobi a cikin ruwa ne ko a tudu dan in sun ci yakan toshe musu hanji da sauransu kuma har ya zama na sanadiyar mutuwan to muna ƙoƙarin ƙara inganta dokokin da muke da su da kuma ƙara haɗa kai da masana'antu don a ci gaba da samun wannan sannan kuma da canza yin waɗansu abubuwa da muke yi wanda dama shi mun fara sai dai mu inganta kamar kokarin ba da wutar lantarki ta hanyar rana maimakon yadda muka saba yi ko ta hanyar man fetur ko wani abu makamancin haka da yake gurɓata muhalli wayannan suna wasu daga cikin abubuwan da za mu kokarin ingantawa don a ci gaba da samun sauƙin kare muhallin. a ranka daɗe ka ce za a wayar da kan al'umma an fara ne ko kuma nan gaba ake tunanin yin haka an fara ana yi amma amma za mu ƙara ingantawa misali wannan kullen da aka yi da ya inganta muhalli to wannan shi kan shi ya ƙara lafiyar muhalli kuma ya ƙara lafiyar mu wuraren da suke da gurɓatan iska a garuruwa inda ake da masana'antu da yawa masu fitar da hayaki gurɓatacce sinadarai iri-iri za mu ga cewa ya ragu to kuma duk inda ake da irin wannan zaka ga akwai mutane masu cutar numfashi wato asma kenan asma kuma ina da tabbaci masana sun nuna cewa a dan wannan lokacin da ya ragu an gano cewa wuraren nan da ake da irin wannan cutar numfashi na asma din an samu saukin tashar ma masu cutar da take yi na dan wannan takaitaccen lokaci idan da takan ma mutum ne so uku a mako ko so biyar sai aka lura a waɗansu gurare ya koma kila sau ɗaya. da tun ba yau ba ake faɗin irin illar da sare bishiyoyi ke haifarwa ga yanayi a duniya sai dai kuma ɗan rajin kare muhalli na ƙungiyar nigerian environmental societies umar sale anka ya ce akwai wata illar kuma da ke jefa al'umma cikin wani hali na taɓarɓarewar tarbiyya ko me yake nufi da hakan za ki ga mutum zai tafi iko ba shi da naira dubu biyar a hannunsa so idan ka ce mutum zai je ya yi sana'a ne to da me zai yi sana'a sakamakon haka za za ka ga tarbiyyar 'ya'ya sakamakon iyayensu maza ba sa tare da iyayensu mata don sun tafi neman don wani zai iya zama ya shekara guda bai dawo arewa ba so wani yana taɓa tarbiyya sosai ta ɓangaren yaran da kuma su kansu mata da aka aura kullum nakan ba da misali idan ka duba ɓangare na tarbiyya ɗin ko ta addini da ka tsinci kanka addinin musulunci ko kuma na kiristanci akwai wani hoto da muka gani shekara uku da suka huce ko da aka samu matsalar ambaliyar ruwa ya kasance unguwar ba za a iya tsallaka ba za ka ga namiji ya ɗauki mace a wuya yana mata fito wanda idan da ba da larura ba kin ga mata ba za su yadda wani ya dauke su amma bayan da suka iya saboda sakamakon wannan illolin da aka samu ko da yaushe mukan duba cewar shi wannan illa da kake gani kadan kaɗan take faruwa amma yana taɓa hanyoyin samu da kuma samar da abinci da tsaro. duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan sai kuma idan allah ya kai mu makon gobe mu dora daga inda muka tsaya a yau a madadin lokacin ma'aikatan muryar amurka da bakin namu dr mahmud muhammad abubakar da umar sale anka da ma wacce ta daidaita mu sauti julie brothers gresham ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam masu sauraro yanzu lokaci ya yi na sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru da awal garba makon ne da jaridar da na ɗafo an da farkon labarin ta ta dafa zamar cewar a halin yanzu dai ba ta kare ba a kan iyakokin kasar kamaru da kasar equatorial guinea yanda a makonni biyu da suka gabata ofishojin hudun jakadanci na diplomasiya na kasashen biyu suka tattauna a birnin yawunde domin maido da zaman lafiya jaridar loji kuma ta kasar kamaru ta ce ɗaliban da za su zana jarabawar bak a ƙasar jamhuriyar kamaru su ya kama dubu ɗari da goma sha tara da ɗari da sittin a wannan shekarar ta dubu da ashirin sai kuma jaridar republic cewa ta yi gwamnatin kasar tana shirin karrama waɗansu manyan alƙalin alƙalan kasar waɗanda suka sadaukar da kawunansu wajen gudanar da ayyukansu ga gwamnatin ƙasar kamaru jaridar snj kuma cewa ta yi tsohon mai tafiyar da harkokin tashar jirgin ruwa amshagin ɗan kasuwan na olore ya rasa gurbinsa bayan kasar ta kamaru ta gwada wani gwaji na tafiyar da wannan tashar yanzu ta hango cewar za ta ci gaba da gudanar da harkokinta jaridar rijiyan kuma cewa ta yi gwamnatin kasar ta kafa wata kwamiti ta musamman don warware rikicin da ke faruwa a bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru jaridar mitasiyon kuma cewa ta yi masu sasanta rikici akan iyakar kasar kamaru da kasar gina equatorial har yanzu dai haka su bai cimma ruwa ba tunda ana ci gaba tashin hankali akan iyakokin kasashen guda biyu sai jaridar lume saje ita kuma cewa ta yi wadda na hannun damar shugaban majalisar dattawan kasar jamhuriyar kamaru in inya jifindi suna amfani da sunansa domin mallakar waɗansu filaye a kasar kamaru jaridar economy kuma cewa ta yi manoma a kasar kamaru wanda suke noma gawa ko kakao suna safarar kasuwancinsu a kan iyakokin kasar najeriya da kasar jamhuriyar kamaru ta barauniyar hanya za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru allah ta labarta mana cewar dakarun tsaron kasar sun ce sun samu nasarar dakile waɗansu manyan hare-hare da ƙungiyar boko haram suka kai akan iyakar kasar kamaru kasar najeriya da kuma kasar jamhuriyar jamhuriyar Chadi Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Wata illa annobar COVID-19 ta bazata ita ce karuwar matsawa mabiya waɗansu addinai tsirarru lamba da ya hada da take hakkin sunadin addini da ransu ya ɗauka. ko kuma gudanar da ayyukan ibada bisa ga cewa wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan harkokin addini ahmed sahid Anobar ta ƙara asasa rashin mutunta mabiya waɗansu addinai da ake fama da shi a ƙasashe da dama na yi mamakin ganin ƙarin nuna gaba da ƙiyayya ga mabiya waɗansu addinai da suka hada da krista da yahudawa da kuma musulmi da ake ɗorawa alhakin yada cutar a zahiri ma kashi 83 cikin ɗari na al'ummar duniya suna zaune ne a wuraren da ake haramta gudanar da ayyukan ibada ko kuma bayyana ra'ayoyin addini da galibi ake yi wa tsirarru. Ba a annobar corona ba ce ta haifar da wannan yanayin sai dai ta ƙara sa lamarin ya muni. Sabili da haka, shugaban Amurka Donald Trump ranar biyu ga watan Yuni ya sa hannu a wani umarni da ikon zartawa na shugaban ƙasa kan 'yancin addini da shigar da wannan a tsarin diflomasiyyar Amurka. Wannan umarnin ya buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka ya samar da shiri cikin watanni shida da zai ba da fifiko kan batun 'yancin addini a tsarin Amurka a ƙasashen ƙetare da kuma gabatar da ayyukan tallafi da ma'aikata harkokin wajen Amurka da kuma cibiyar rayar da ƙasashe masu tasowa za su gudanar. ya kuma ware akalla dala miliyan hamsin a kowace shekara na gudanar da ayyukan da za su ƙarfafa 'yancin addini. USAID za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a aiwatar da wannan umarni in ji mataimakin jami'in gudanarwa na usaid john basa a wata rubutacciyar sanarwa da ya fitar amurkawa a kullum sun lamunci cewa 'yancinmu na farko shine 'yancin addini kuma shine ginshikin tsarin ƙasarmu sama lokuish babban mai ba shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin addini ita ce za ta jagoranci yunkurin usaid na aiwatar da umarnin shugaban ƙasar kan 'yancin addini a gabas ta tsakiya Ms. Norquist ta shafa shekaru tana aiki a fannin sa ido kan harkokin addini na ƙasa da ƙasa da 'yancin addini a gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen duniya. karfafa 'yancin addini shine ginshikin sabbin tsare-tsarenmu na shekaru, in ji muƙaddashin harkokin gudanarwa basa. Komai da martani kan kisan kiyashi da ake yi wa Kiristoci da Yazidi a arewacin Iraki, ko kisan kare dangi kan musulmin Rohingya a Bama. batun kare 'yancin addini a ƙasa da ƙasa ya zama abin da USAID take ɗauka da muhimmanci. Sharhin Amurka kenan wanda yake bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muke ban kwana da ku a madadin muryar Amurka ni Nasiru da Malika da na shirya na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.